Allah madaukakin sarki ya kawo mu yau ashirin ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 kuma nawa ne wannan goma takwas ga watan hudu 2026 domin ci gaba da darasinmu na aqida tauhidi da kuma suluki wato gyaran zuciya da kuma tsarkake ta muna karanta littafai guda biyu littafinmu na farko shine al-iqtisad fili a itiqad na babban malami al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul al-Maqdisi alayhi rahmatullah a wannan masallaci kuma jami'u sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma wannan zai zo majalisunmu na 29 insha Allah a cikin littafin muna bayani akan alƙaunu fil qur'an matsayar malaman aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ko kuma aƙidar musulmi kuma ahlus sunna a game da alƙur'ani me matsayin alƙur'ani a wajensa mala ya faɗa mana cewa alƙur'ani maganar Allah ne wahayinsa ne shi ya saukar da shi kuma shi ne wanda ake ji ne karatu yana karantawa ya na aya fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah wadda farkonta shine wa in ahadun min al-mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manahu lokacin da kake jin mai karatu yana karatu to maganar Allah yake yi mai karanta alkur'ani maganar Allah yake faɗa illa anna sauta sautuhu lakinna lafza lafzul bari lafazin na Allah ne amma sautin ka ne ake ji to shine sai mala ya ci gaba da cewa wa qala sannan Allah mabuwayi da ɗaukaka ya ce yuriduna an baddilu kalam Allah yuriduna an yubaddilu kalam Allah suna nufin an baddilu su canza kalam maganar Allah wannan aya ayar ma ta tabbatar da cewa annal qur'ana kalamullah cewa alqur'ani maganar Allah Hmm. alƙur'ani maganar Allah ne wa ƙala azza wa jalla sannan Allah maɗaukacin sarki ya sake cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun inna lallai mu malamai suna cewa ma wannan damiru at-ta'zi tazi sai Allah ta'ala zai yi magana akan kansa sai ya mai da abin jami'i haka larabawa suke yi shi kuma alkur'ani na zalabi lisanin arabiyyin mubinin ba larabar littafi sau da ka talo na maganar larabawa to alkur'ani ya zo da shi ya kunshe shi shi ya sa Allah ta'ala sai ka jina cewa inna wasu rudaddun yahudawa dama duk bai ya rudadde ne masu makirci ga musulunci wai suna cewa alkur'ani akwai shirka a jiki Allah yana cewa ba shi kaɗai ba ne astaghfirullah sai su kawo irin wannan misali abin ban mamaki inna zamiru ta'zim ba Allah madaukakin sarki ba ma wani a ƙasa eh, idan sarki babba zai yi jawabi cewa yake mun yi kaza mun aika da kaza yu'azzimu nafsahu yana girmama kansa to fallahu tabaraka wa ta'ala aula bi zalik Allah shi yafi cancanta da haka domin al'azamatu lahu shi ke da girma yawwa inna lallai mu nahnu mu ne nazzalna dhikra muka saukar da ambato zikir. Ambatu abinda ake faɗa eh, abinda ake faɗa shine ake ce mishi azzikir azzikir ai almazkuru kenan wanda ake ambata da me ake ambato da baki eh. wa inna lahu lahafizun kuma lallai mu za mu tsare shi Allah da kansa yi alƙawarin shi zai tsara alƙur'ani so daga shi yasa duk wanda yake son ya taba alkur'ani to zaka ga Allah maɗaukakin sarki ba zai bar shi ba ko dai Allah ya halakar da shi ko kuma Allah maɗaukakin sarki tuna masa asiri ya ji kunya ya ji kunya a sami yan ƙananan yara yan mutsumutsi su za su ka da shi su za su biji-biji da shi shi ne hibbullahi ta'ala lil ƙura'an yadda Allah ya tsara alkur'ani saɓanin me saɓanin sauran littattafai su waɗannan والربانيين ني والأحبار بما صحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار بما صحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء da attaura da sauran littattafai su jama'a aka ba aka ce su tsari to sai Allah ya yabi waɗanda suka tsaya domin tsara littattafan akwai kuma waɗanda suka ɓata yi mana yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ihi yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi wa su hazzan mimma zukiyu bi akwai waɗanda suka canza suka rika ce da littafin Allah madaukakin saki da kuɗi ɗan kaɗan akwai kuma waɗanda suka kasance wa kanu alaihi shuhada suka tsaya tsayin daka suka zama masu shaida akan wannan amanar da muka ba su kuma ba su ci amanar ba sau daga duk da aka saukar daga sama hurrifar wa buddilan an canza su shine abinda malamai suke cewa eh, tahrifu tanzi تحريف التنزيل تحريف التنزيل كيلا شيني أمسنج أسلا أبند ألا يفعل أسلي كما يد يهوداوا أكتشي مسسكشي ستة سكتشي هنطة wannan shi ne taharifu tanzi sun canza shi sun canza karatun akwai taharifu ta'wil shi kuma tahrifu ta'awil shine murda fassara murda ga yadda Allah ya saukar da littafinsa ga manufarsa kuma ma'anar balo balo a fili sai wani ya canza shi yasa malami qayyim yake haɗa duka biyun a cikin nuniya yace nunul yahudi wala mujahmiyin huma fi wahyi rabbil da tari. أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وزادوا النون للبكتان وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد اللام للنكران شنون اليهود ولام جهمي da nunin ɗin da yahudawa suka sa an ce su ce hibbatun sai suka ce himbatun wa lamu da kuma lamun ɗin da jahmi wato jahmi bin safwan ya ƙara shi ma a fassara an ce istawa ya ce istaula ne kuma za a ta nufi wahayi rabbil arsh dukkan su ƙani kuma canza wahayin Allah domin umirar yahudu bi an ya ƙulu hittatun fa'abau wa zadun nuna lin buhutani saboda su kirkirar wa Allah ƙarya sai suka ƙara nono an ce su ce hiffa sai suka ce himfa himfa kuma an faɗan musu fi sakamakon da za su samu na hiffatun naghfir lakum khatayakum naghfir lakum khati'atikum amma sai suka yi sai suka ce himfa to shi ma jahmi shi ma jahmi ibn an ce istawa Allah ya daidaita akan al'arshi sai ce ba istawa ba ne ma'anarsa istaula ne hmm. to bambancinsu su waɗancan harrafu ta harifar tanzil shi kuma jahamun safwan harrafa ta harifar tawi to Allah ta'ala ya tsara littafinsa shi ya sa alƙur'ani yana da wannan kuma malamai suke cewa is ilahin da wasu marubuta suke amfani da shi su cewa taura da injila su ce alkutubu samawiyya kuskure laysat kutuban samawiyyatan da annaha qad hurrifat an canza su to ka ce littafan sama kana nufin har yanzu su ne waɗanda Allah ya saukar ɗin kenan shi dai ka faɗi attawa kawai shi dai ka faɗi injila amma ba za ka ce alkutubu samawiyya ba kuskuren da ya fi ma ga baki dai shine masu cewa al'adiyanu samawiyya wai addinan sama ko kuma su ce al'adiyanul ibrahimiyya la shirya to shi ne ina nahnu nazzalna zikira wa inna lahu da hafizu Allah ya tsara alur'ani sannan tsara alƙur'ani na hukunta tsara sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin alƙur'ani mubayyanun ne ita kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi mubayyana ce alƙur'an mubayyan shi alƙur'ani shi an fayyace shi to fayyace shi fayyatau ɗinsa shine wa sunnar annabi sama hadisansa saboda haka kamata ta kaffala Allah tabaraka wa ta'ala hibba kitabihi al-aziz al-qur'an al-karim hakadhalika taqaffala bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam li'annaha sharihatun wa mubayyinatun lahu sunnar manzo Allah sallallahu tana sharhi tana bayani in an tsara abin da aka bayyana aka yi bayanin sa to lalle ne bayanin shi yafi cancanta a tsare so daga dukkan sa an tsare shi wani zai tambaye ke ce ta ya aka tsara sunnar manzo Allah sallallahu an tsara sunnar manzo Allah sallallahu duk wanda yau manzo Allah sama sai an gane shi duk hadisan karya malamai sun san su babu wani hadisi da za ka kawo wanda ba na manzan Allah sau salama ba a cewa malamai ba su gano shi ba babu duka mutum yana yin ƙarya za a gane wani zurin ma waɗanda ba malamai ba ma suna ganewa mun sha ba da labarin sarki mahadi almahdi al'abbasi ƙari aka yi a cikin hadisi abu uku annabi sama ya faɗa shi kuma wani saboda ya karɓi kuɗinsa ya masa fadanci sai ya ƙara abu ɗaya nan da nan sarki almahdi ya gane cewa ƙarya yake yi ya sa aka zane shi sannan abin da ya yi masa ƙarya a kan sai ce ba zai sake yi ba daga yau ce ta sanadiyya ta akan wani abu na sha'awa da nike da shi wasa da tantabaru za a yi wa kakana ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk a yanka su shi kuma aka zane shi kaga ya so ya samu kuɗi ya sha bugu to kaga shi ne wannan Sau da haka Allah ta'ala ya yi alkawarin tsara alkur'ani kuma yi alkawarin tsara sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. alkur'ani azzikir lafazin azzikir yana da ma'anoni da yawa daga cikin ma'anonansa akwai ambatu eh, fadkuruni azkurkum washkuruli wala taqfu fadhkuruni ku ambace ni azkurkum ni kuma zan ambace ku yanzu nan azzikir ya zo da ma'anar ambato wanda ne nan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahadi akwai inda azzikir ke zuwa da ma'anar arrifa wa sharaf وإنه لذكر لك wa وسوف تسألون لذكر لك عيل شرف ورفعة لك ولقومك ɗaukaka da matsayi babba sannan akwai inda alzikir ke zuwa da ma'anar sallah wala zikirullahi akbar wa aqim as inna as-salata tana 'anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi malamai suka ce ai wala salatu akbar ita dai sallan nan da aka ce wa aqim as kuma ku tsaida da sallah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana ababan ki tana hana alfasha sai Allah ce wala zikrullahi akbar ai wala salatu ai azzikir din as to da wasu ma'anonin sau da kalafazin azzikir na cin al-ashbah wa nadha'ir kalmomin da suke zuwa ɗaya ce kalma amma sai ta baka ma'anoni masu ɗimbin yawa وقال عز وجل كما أن مدوكتين سركية ساكتشي وإنه لتنزيل رب العالمين للي القرآن تنزيل سوكروا تشيتا رب العالمين وبنجي هلتو الله تعالى يسسو كدشي أقسو كد القرآن سوكروا ما نفهم مي daga sama zuwa ƙasa saukarwa ta farko ita ce saukarwar da aka masa daga allahul mahfuzu shine fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil aka saukar da alqur'ani daga sama ta bakwai can inda allahul mahfuz yake tsararren allo wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun kaga shine wannan innahu fi a wajenmu in ji Allah maɗaukacin sarki a inda asalin littafi yake inda aka rubuta komai numfashinka an rubuta numfashina an rubuta adadin abin da za a yi na rayuwa kowa an rubuta sakwannin kowa a rubuce suke duk abin da zai faru da mutum yana can fi ummul kitabi tanzil na farko kenan sai tanzil na biyu shine tanzil saukarwa daga daga duniya can da aka ɗauko shi daga allahul mahfuz sai aka kawo shi sama ta ɗaya wajen da ake ce mishi baitul izzati a sama ta ɗaya to daga nan kuma sai aka ɗauko shi daga allahul mahfuz daga sama'ud duniya bi baitul izzati can sama ta ɗayan sai aka kawo shi sama aka kawo shi ƙasar mu shi kuma wannan ita kuma wannan saukarwar sai da aka shekaru 23 ana yi tun daga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika shekara arba'in aka kan masa da ikra bismi rabbikal ladhi khalaqa aka ta sassaukarwa in wani abu ya faru sai a saukar in wani ya tambaya sai a bashi amsa yas'alunaka anil ahillati wa yas'alunaka anil mahidi wa yas'alunaka anil yatama yas'alunaka ma za yunfiquna da makamantansu yas'aluka an-nasu 'anis sa'a wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib duka waɗannan tambayoyin sai a bada amsarsu sannan wani abu ya afku sai a bada amsarsa a faɗin hukuncinsa sannan wani abu bai afku ba ma haka nan sai Allah maɗaukakin sarki sai ya yi wa manzo Allah sama wahayi kuma mala'ika jibrilu alaihi salam shine yake taho masa da wahayin nan to qur'ani saukar da shi akai wanda kuma a cikin saukar da alkur'ani da aka yi to akwai sifar da ke akwai tabbata akwai nuni da hannunka mai sanda cewa lallai Allah ya daidaita akan al'arshi kenan lallai Allah yana sama nazala bihi ruhul amin ruhi mai sarki mala'isa jibrilu alaihi salam shine ya saukar da alkur'ani nazala bihin ruhul amin kama an ce nazalahu ruhul amin a ruhul amin ne kamar yadda a wani waje ya ce kul nazzala ruhul qudus kaga shine nazzala bihi eh, nazzala bihi wanda ya sauka tare da alqur'anin shine wa ar-ruhul amin shine ruhin Allah mala'ika jibril kuma al-amin wanda yake amintacce amintacce bai ci amana baya cin amana abinda aka sa shi ya zo da shi shi yake zuwa da shi ya kawo alƙur'anin nan cikakke yadda Allah ta'ala ya faɗe shi haka mala'ika jibrilu alaihi salam ya zo ya kawo ma'aiki sallallahu alaihi Cikakken cikakkensa ba a rage ko harafi ɗaya ba ba a rage ko wasali ba duk abin da ka ji ana karantawa na alƙur'ani a cikin al-mushaful imam al-mushaful usmani to shi ne littafin Allah maɗaukacin sarki duk wani wanda ya zai ce wannan ba shi ba ne alƙur'ani to haraja min al-ijma'i wa haraqahu ya keta ijma'in al'umma wal khuruj min al-ijma'i kufr mutum al'umma ta ijma'i akan abu ya ce ba haka bane to kafirta fita musulunci nazala ruhu ruhul amin ala qalbika a zuciyarka aka saukar da alqur'ani ta kuna min almunzirin domin ka zama cikin waɗanda suke masu gargadi ga wannan yana nuna kafin manzo Allah ta sama akwai almunziruna na qul ma kuntu bi an min ar ba ni bane farau a cikin manzannin Allah eh. Allah ya aiko manzanni kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kai ma an maka wannan ne ta kuna min almunziri don ka zama a cikin sahunsu ka zama tare da su kuma sai ka zama wa kunta akhirahum afdalahum wa kunta akhirahum wa afdalahum sai ka zama kai ne na ƙarshe, amma kuma me biya fi su eh. wa huwa mahfuzun fi suduri alƙur'ani ana haddace shi shine ne wanda ake haddace wannan a kiraza kiraza a cikin zukata take innaha hala ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi duhu. Shi ne qalbika din da wannan wasu malamai suke cewa hadda a zuciya take ba a kwakwalwa ba wanda wannan saɓanin ne an sha magana kansa tsohon saɓani ne Hmm? daga alkur'ani ana haddace shi babu wani littafi a duniya ka faɗa duka duniyan nan ba wani littafin da ake haddace shi harfan da harfi sai alkur'ani ko ka haddace wani littafi to za ka iya canza wani abu in ka zo karanta abin da ka haddace da ka ya shige maka ko dai ka cire kalma ko ka ƙara kalma ko ka canza kalma amma ban da alƙur'ani in ma kai kai da kuskure ko haddaka ta yaudare ka to akwai wasu suna nan su kuma ba sa bacci su ba ta bacci za su gyara maka kana canza wani abu to sai an samu an gyara ma amma saɓanin kowane littafi in ka ce ka haddace shi to za a maka jarabawa a riƙe rubutaccen kai kuma ka riƙa faɗi da baki da ka to sai an ji inda ka zo ka canza wani abu ko ka ci wani waje kuma zai daga an ƙale ka kawai an ce a tafi ba komai wannan ba wata matsala ba ce amma wanda alƙur'ani shi da ka canza wani abu shi kenan shi mahaddaci ma da ya ji wani ya yi karatu ya canza wani abu to zai ji kama an tsikare shi in yana kusa da shi sai ya gyara sai an gyara sai ya gyara mishi in baya kusa da shi kuma yi kenan ya ce a sha sha sai ya gyara to kaga wannan na mahfuzun fi wannan mu'jiza ce ta alqur'ani a haddace shi tas yanzu idan idan fastoci za su jawo abin da suke jawowa a cikin littafinsu ka taɓa ganin fasto so nawa za ka ga fasto za ka iya kirga ka ga fasto yana wa'azi a coci ba tare da eh, bible a hannun shi ba bible a hannun shi sai ya buɗe ya duba in kuma ya ce ba zai duba ba to zai haɗa turancin shi ne inda turanci yake ko ya faɗi da hausa wanda kowa zai iya wannan waye ba zai iya ba kama kana azza wa jalla kamar yadda Allah madaukaki ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bal huwa shi alqur'ani ba komai bane face ayatu ayoyi da ake karanta su bayyinatun waɗanda suke a fili balo-balo ma'anonin su suke fi ladina utul ilma Allah ya sanya su a cikin kirazan waɗanda ya ba wa ilimi to ka zama cikin alladina utul ilma dinnan ai ka ji daɗi fi sudurin lalina utul da wannan malamai magabata suke sa wa ɗalibansu sharaɗi in ka zo za ka fara karatun wani ilimi sai su ce hatta ta hafaza alƙur'ana har ka haddace alƙur'ani bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin lalina utul ilm da ka fara haddace alƙur'ani in ka haddace alƙur'ani to sahula alaika kullu shay sai kuma ya maka sauki yawwa qur'ani kuma shine shine aslul shine tushe kuma shine al-muqaddamu ala shi ake gabatar da shi akan waninsa in mutum ya haddace shi to daga nan sai sauran ilmu ma kuma sai ya shiga ciki sai ya ga babu wani ilimin da Allah subhanahu wataala ba zai sauƙaƙe masa shi ba Mun ga wannan yana da mahimmanci sosai daga alkur'ani duk sufufinsa ne wannan mala yake faɗa mana wannan daga shi alkur'ani ya sifu nafsahu bi nafsihi alkur'ani da kansa yake siffanta kansa babu wani littafi daga cikin littafai da ke siffanta kansa kamar alkur'ani yi bayanin kanshi da kanshi domin ya tabbatar maka da cewa wa lallai ga wanda ya faɗe shi kuma ya saukar da shi kuma wahayinsa daga wanda ka ga ya ɓata to sai dai kai masa addu'a Allah ya da shi daidai amma babu dalilin ɓata a cin alƙur'ani babu dalilin ɓata a cin alƙur'ani alƙur'ani shirya ne وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سجلنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن أم عبد ابن أم عبد كينا يكي تشيوا النبي صلى الله عليه وسلم ياتي استذكروا القرآن استذكروا القرآن قرئتنا القرآن قرئتنا القرآن وتقول يوشي كزمة تارد قرآن القرآن wannan alhamzatu wasin wa talis fayrura ne ba li talab bane yawwa ay siru zakirina lil qur'an siru zakirina lil qur'ani ku zamo kullum cikin tuna alqur'ani kuke shine istazkiru wasin الحمزة والسين والتاء هنا للصيغورة ladi fọ́lẹ̀lì ba ku nema ba a'a ku zama ku kasance masu tuna alƙur'ani ku da yaushe shi ne istaskiru falahuwa a shaddu ta fafiyar min sujuri rijali minan na'ami min uƙalihi a wata riwayar min uƙaliha wannan ɗaya daga cin alfaz ne na muslim annabi sallallahu ya ce ku rika tuna alqur'ani ko yaushe kuna karanta shi falahu wallahi na rantsi da Allah shi alqur'ani ashaddu tafassiyan shi yafi sauri da tsananin kubucewa min suduri rijal daga cikin zukatan mazaje minan na'ami fiye da dabbobi raƙuma min uqulihi daga turkinsu sau da karakuni idan ka masa tarke mai kyau ka ɗaure shi sai tabbata kuma kana zuwa kana ta'ahudinsa ta'ahudi shi ne kana bibiya ka gaya yake amma idan ka masa ɗauri sakwa-sakwa to yanzu nan gafiya sai ta zo ta ja shi ya bi ta da ya ji an motsa wannan igiyar tasa kawai zai ne shi yasa sai daga ɗan ƙaramin yaro ɗan ƙaramin yaro na jan shi ɗan sai ka ga buzu ɗan ƙaramin yaro yana jan raƙumi kuma duk inda ya ja shi zai ji to haka raƙumi yake to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta hadda alqur'ani da tsare raƙumi in ka tsare shi naka ne in baka tsare ba shi kuma shi ce zai tafi ya kyale ka kuma musamman a ce raƙumin dawa wannan wannan hadisin yana cin hadisan da suke nuna girman hadda alkur'ani da kuma cewa ba a hadda shi kenan mutum ya ce ai na haddace shi kenan babu bibiya wallahi talla an ka ba alkur'ani kwana ɗaya zai baka kwana dubu in ka rike shi a matsayin aboki na awa ɗaya sai ya rike ka kuma na shekara dubu ɗaya haka yake amma ka kyale shi ka ce ba ruwanka da shi to shi ma zai ce ba ruwan shi da ka istazkirul qur'ana akwai riwaya da take cikin bukhari ta'ahadu akwai riwaya a cikin bukhari da al-muwatta na al-imam malik inna ma masalul qur'ani misalin al-qur'ani kamasali sahibi ibili kaman misalin mutumin da yake da raƙuma ne in ahada alaiha idan ya tsare su ya kula da su fahiya lahu sai ta sai su zama nashi in ko ba haka ba sai su tafi su shi ba nashi bane su shi yasa Imam Ibn Abdul Barr rahimahullah a cikin at-tanhid da al-istizkar yayi maganganu masu kyau daga ciki yake cewa fi hadha al-hadisi at-ta'ahud lil-Qur'ani wa a cikin wannan hadisin akwai karantarwa a game da cewa a riƙe alƙur'ani a riƙa bibiyarta a riƙa darasinsa walƙiyar bihi kuma a tsayu a kan karatunsa wafihil fihi ikhbaru annahu yazhabu an bihi, wa yansahu in lam ta'ahada alaihi wa ya ƙara'ahu wa yudmin ala tilawatihi a ciki akwai bayani akan cewa alƙur'ani idan ne haddashi bai bibiye shi ba bai tsaya tsayin daka a wajen karatunsa ba to alƙur'anin zai tafi ya kyale shi kuma daga ana nan ana nan mutum zai manta alƙur'ani shi ne sai ke cewa وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعيد شديد في من حفظه ثم na kwan عذابا mai tsanani zo daga annabi sallallahu alaihi sallam. a game da mutumin da ya haddace alqur'ani ya manta duk da cewa hadisan suna da rauni da hadisan da suke magana akan wannan suna da raunin sanadi to amma dai alal a cikinsu su ana ana istinasi da su akan tsoratarwa akan cewa ba abun wasa ba ne mutum ya hadda alqur'ani kuma ya rika wasa da ita zaka tausaya wa mahaddatan alqur'ani duk wani mahaddacin alqur'ani da kaskayen shi to ka tausaya masa ɗin wahalar da ya sha wallahi tallahi hadda alƙur'ani ta fi a baka farfesa kafin ka haddace alƙur'ani da matakin da ake bi irin shi ake bi a zama farfesoshi to mutane da yawa ba za su zama ba kwari da gaske wannan ita ce haƙiƙa ta gaske to yanzu sai mahaddacin alƙur'ani ya zama walakantacce a ɗauke shi a matsayin wanda bai da daraja bai da kima mutum baya bacci bacci sai ya karanta ga mutum kana hadda alkur'ani ka je kai ke ta bacci za ka ga bacci kuwa kai ta bacci ba tilawa ba muraja'a haba kullu dalika hazzun minhu ala hibbihi wal qiyam duk manzo Allah sama yana wannan ne bayanin domin me domin a tashi a tsayu a kan hadda alƙur'ani a tsara alƙur'ani tsara karanta shi shi yasa daga cikin lokutan da suka fi daɗi na na muraji alƙur'ani akwai sallah kana sallar dare dare ya tsaye ba kowa ba mai ganin ka sai ubangijin da ya halicce ka ba mai jin ka sai ubangijin da ya halicce ka ka tashi kana sallah ta wannan na cin ta'ahud yana cin abin da ke tsare wa mutum haddasa sannan a cin al-istizkar wannan bayanin da take na a cin at-tanzi a cikin al yace fi hadha al-hadith al-hadd ala darsi al-qur'ani wa ta'ahudihi wal muwazabati ala tilawatihi sannan wa tahzir min nisyanihi ba'da hibbi a cikin wannan hadisin akwai ingiza mutane da yi musu kaini akan su tashi su riƙa darasin alƙur'ani yadda bahaushe yake cewa a tsangaya mun yi darasu wannan lafazin na darasu ɗin to ne ka je tsangaya ka tambaya mai darasu za a faɗa maka bai darasu sai a kunna wuta fa bal bal bal bal tun farkon dare da katotan icce da mai icce wani za ka ga an yi da'ira ana tilawa to sai asuba ta yi kullum kuma sai an yi wannan kullum sai an yi wannan to kun shi ne wannan sau daga alƙur'anin nan da muka ake haddace shi to shine alƙur'anin Allah Allah ta'ala a cikin ikonsa ya ɗauki maganar sai ya sa maka a zuciya ya kamata ka zama ɗan tambele maganar Allah a cikin zuciyarka sai kuma ka zo mutum ya ta shiririta ahlul qur'ani hum ahlul lahi wa wannan dai yana nuna haka lafazin ann'am lafazi ne da yake zuwa malamai sun tattauna akan akan sa cewa yudakkar wa yu'annas a cikin a cikin al-kashaf ya tsawaita bayani haka wannan abu hayyan al-andalusi a cikin al-bahr ya tattauna ko an ce al-na'am ko an ce al-an'am yuzakkar wa yu'annas kaga can ya ce wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulu ke ce wa tahmilu asqalakum wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun ko wa tahmilu asqalakum ila baladi لم تكونوا بالغين إلا بشق الأمر هكذا كأنسرش أمر إني ماتا والأنآم خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحوا في أكتن وتحمل هذا أمر سوماتا أتشنها لكم وكمشيش وإن لكم في الأنعام لإبرة يتي نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب هذا في آخر ثلاثة فكرة زمانية مزع وإن لكم في الأنعام في آخر شيء لإبرة نسقيكم كو أو تكرا أن نسقيكم مما في بطونه butunihi ciwa suwa kaga al'an'am amma al المؤمنون في aka ruja الشيء وان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكل وعليها وعلى الفلك تحمل وعليها وشين يذكر ويؤنث كو أنشي النعم كو أنشي الأنعام to shi ne nan fi min e? a kwafin kuma ai haka ne ko ukulihi eh, to haka riwayar ta zo to lafazi ne da ake sa shi a matsayin namiji kuma ana sa shi a matsayin mace wallahu ala sai mu tashi ruwa maktubun fil masahifi Allah shi taimake mu Allah kara mana fahimta bismillahir rahmanir rahim